dukkan yabo da godiya da jinjina da kira su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya santanta bauta masa muna masa godiya ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi alqur'ani mai girma yadda muke gabatar da tafsirin sa a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan yau kuma wuni na shida a cikin watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 a masallacin Umar Rasul bin Abdul Aziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dace da mu mu faɗi daidai kuma ya ba mu ikon aiki da daidai din Allah kuma ya arzuta mu da yi saboda shi da farko muna gabatar da ta'aziyar mu al'ummar musulmai na rasuwar shehu malami Sheikh Hassan Sa'id Sa'id Hassan babban malamin addinin musulunci da ya dade tsawon shekaru yana karantar da mutane babban jiko a ƙungiyar jama'a ce izalatul bid'a wa iqamatus sunna. ɓangaren da suke da yabbata a jos wannan bawan allah muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ji kansa da rahama gudunmawar da ya bayar wa addinin musulunci allah ya sanya masa a cikin mizanin ayyukan lada allah maɗaukakin sarki ya yafe masa kurakuransa Allah maɗaukakin sarki ya maye gurbinsa da wasu waɗanda za su yi ayyuka alkhairi fiye da nasa. Muna jajanta al'ummar musulmai ba gaba ɗaya, sannan muna janjanta wa Sheikh Sani Haya Jingir da sauran 'yan majalisarsa na ƙungiyar jama'a cikin zalar tafi layi kamata suna da ke da headquarter a Jos. Allah mu kuma ya samu shiga da imani. Abu na biyu kuma shine muna tunatar da wasu 'yan uwa da ba sani ba. Wannan karatu da muke gabatarwa kamar yadda aka saba duk shekara a lokacin su karfe hudu zuwa biyar da safiya ana karatun namu a albarka rediyo wato a namba 97.5 karfe 4 zuwa 5 na sa'an asubahi sannan kamar yadda kuma aka sani shi manajan darekta na gidan rediyon albarka din da kansa shi ya dauke nauyin sawa tsawon shekara da shekaru muna roƙon Allah mu da kuke saka masa da alkhairi sannan akwai gidan rediyon atab namba 99.5 su ba suna sawa karfe 8 zuwa 9 na safiya da kowace lafiya. wannan kuma ɗaya daga cikin ayyukan gwamnatin jihar Bauchi ne ta ɗauki nauyi ba mu san yaya aka yi ba kawai mun ji an kira mu an ce mana akwai karatun mu da gwamnati za ta ɗaukar sa ta ɗauki nauyin sawa muna zuwa Allah kuke saka musu da alkhairi za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da ya sauka a jiya mun tsaya kan aya ta ɗari da goma sha ɗaya sun ma'ina rabbaka lillazi na hajjaru min ba ma fukin sun majahar wa

gabata a cikin wannan ayar mun faɗi cewa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wasu mutane daga cikin al'ummar musulmai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka hadu da kalubale mai yawan gaske wanda aka sanya su suke kalmomi na kafirci amma Allah madaukakin sarki ya karɓi uzurinsu an kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون lokacin da aka yi bayanin waɗancan masu uzuri da aka sa su suka yi kafirci kuma suka faɗa ɗin da bakinsu amma Allah maɗaukaki ya haɗu da hanzarinsu ba akwai wasu kuma na daban su waɗannan an fitine su an jarrabe su da abubuwa da yawa su ma saboda kasancewansu suna da rauni a cikin wurin da suke rayuwa amma Allah madaukakin sarki daga baya ya ba su dama sun yi hijira sun koma garin musulunci sun yi jihadi sun yi haƙuri Allah madaukakin sarki ya nuna cewa su ma abin da suka yi ya karbi handarinsu to anan fadin Allah madaukaki thumma inna rabbaka lil ladina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru malaman karatun alqur'ani makaranta sun sha banban wajen karanta lafazin futinu jumhurin malamai suna karantawa a min ba'di ma futinu wato bayan an jarrabe su amma ibnu adir nishami yana karantawa thumma inna rabbaka lil ladina hajaru min ba'di ma fatanu wato Allah madaukakin sarki yana magana akan waɗanda su kuma su ne suka fitina wasu lafazin yana nuna in an ce fitinu su aka fitina aka jarabe su in an ce kuma fatanu su ne suka fitina wasu ko suka fitina wani abu ne to sai malamai suka sha bamban wajen fahimtar me waccan kira a take nufi me kuma wannan kira a take nufi da farko ah, su dai jumhurin malamai da suka karanta amin ba da mafutinu bayan an jarrabe su su ne tafsirin farko da muka fara yi a karatunmu na jiya ikrima almajiran abdullahi dan abbasin da wasu da wasu daga cikin wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa qira'a ta biyu wato qira'a ta farko wanda ibnu abid ya ta da ita fatal suka ce nazalat fastazallahu shaytan ya kasance yana rubutu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ma ana bashi dama ya rubuta wahayi amma sai ya samu zamiya fastazallahu shaytan shaytan sai ya kwashe masa kafafu sai ya yi ridda ya koma cikin mushrikai lokacin da aka yi fatahu makka annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ganshi ce a kashe shi saboda irin abin da ya aikata amma sai ya nemi kariya daga Usman dan Affan radiyallahu ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin alfarma wa duk wanda ya nemi alfarmarsa lokacin da manzon Allah ya ji garin Makka da yaki komai abin da mutum yayi in har wani mutum musulmi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma'aikin Allah ina wato wannan yana kamun kafa da ni akan a kyale shi akan laifin da ya tuba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karban wannan mutumin da yazo neman bai ba wai kamar yadda wani mutum yazo ya nemi wato kamun kafa da ummu hani radiyallahu anha yar uwar sayyidina ali radiyallahu ta'ala daga wani mutum wanda shi ma ya barna wa addinin musulunci kafin a cikin makka da yaki lokacin da aka cikin makka da yaki ina ali sai ina ali sai ransa ya bashi yace ya za a yi wannan mutumin da ya aika aika irin wannan yayi kaza yayi kaza yayi kaza kuma har a ce yana da wata kariya da labashi ummu hani ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya ba aikin Allah wanda ne yazo yake kamun kafa da ni amma dan na sayyidina ali ya ce ba zai yiwu ya kamun kafa da ni a kyale shi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce kad ajarna man ajarti ya ummu hani manzon Allah ya ce ummu hani ai duk wanda kika ba shi mafaka mu mun ba shi mafaka to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da haka wannan mutumin shi ma sai yazo yana neman mafaka a wajen sayyidina Uthman dan Affan radiyallahu ta'ala saboda dan uwansa ne wajen shayarwa yaje ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya karbi wato tubarsa wannan yasa daga baya shi ma ya musulunta musuluncinsa kuma ya kyautata to wasu malamai suka ce wannan ayar ta sauka ne sababin ta umma inda rabbaka lil ladina hajaru min ba'di ma fatanu wato bayan sun fitini wasu sun fitini mutane sun zalunce sun cutar da su amma kuma sai suka zo suka miƙa wuya ga Allah madaukake sai suka aikin kirki to Allah madaukake ne karɓar musu wasu daga cikin malamai sun ce fatanu wato fatanu anfusuhum waɗanda suka fitini kansu wasu ba a'a waɗanda aka fitire su ne amma lafazin yana nuna cewa tun da an sa su yi kafirci to sun fitini kansu ne da wannan kalmomin da suka yi amma Allah madaukaki ya ce musu amma a kira aljumhurin malamai an ruwaito daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu yana cewa wannan ayar ta sauka ne akan ayyad ibnu abi rabi'a wanda ɗan uwa ne na Abu Ja'al a wajen shayarwa da kuma Abu Jandal ibn Suhayl ibn Amr da Al-Walid ibn Al-Walid ibn Mughira da Salama ibn Isham da Abdullah ibn Abi Usayd al-Thaqafi waɗanda mushrikai suka fitine su a garin Makka har suka ba su wata dukiya mai yawan gaske su musulman saboda dai waɗannan kafirai su kyale su sun shiga fitina da yawa wanda har suka dukiyar su suna bayarwa dan a kyale su da addinin su wannan dukiya suna bayarwa ne don su kubuta daga sharrin waɗannan mutane da suke azabtar da su wannan ya ba su dama daga baya kuma Allah madaukake ba su dama suka yi hijira daga makka suka koma madina kuma suka je suka yi ayyuka alkhairi bayan sun yi hijira suka yi jihadi kuma suka yi hakuri akan jarrabawa da aka yi musu to wasu malamai suka ce wannan ayar tana magana akan su ne kenan inna inna rabbaka lil ladina hadu min ba'di ma futihu rubuta su da kukuta domin a lokacin kana so ka yi hijirar ma baka sanya za ka kai hijirar ba domin hijirar sai mai dama yake wasu suna ganin ka za su yi za ka yi hijira to za a tare ka a kashe ka don haka za ka zauna ne gaba gaba gaba gaba kura ake cewa ko bayan tiyaki bayan ma'ana in ka zauna a cikin ma a wulaƙanci a kaskanci a adabtarwa in ka ce za ka mutum ma aka kama ka a tutar ka ba haka mutane ga dinga rayuwa ai shi ku ake yawan nakaltowa kissa sai na Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala wanda mutane in za su hijira ku ya take saboda gudun kar a cutar da su kar a azabtar da su amma shi sai na Umar radiyallahu ta'ala sai shelanta ya fita wajen gari yayi shela yayi kuwa yace gani Umar dan Khattab zan yi hijira daga Makka zan koma Madina duk wanda yake so uwarsa ta sake aifan wani bashi ba to ya biyo ni mu je mu buga wannan saboda ba haka aka saba yi ba ne galibi an saba yi ne in za a yi hijira a buga an gane ko za mu ga cewa ai saboda sunnan ta irin wannan abun Allah madaukaki yana da dama ya ba da kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mala'iku ma in Allah ya ga dama zai iya bashi kowace irin kariya ya fita a bainar mutane ya fitira amma saboda wannan din mutane su gane riko da sababi ittikhadul asbab ya ba zo abin da kake so kai wani sababi da na daga Allah ke bashi ruwa ba a'a sai ka tashi ka yi kokari sai ka samu taimakon Allah subhanahu wataala dan a nuna mana ka shi sa aka karantar hatta annabi sallallahu alaihi wasallam da rai hijira ai ga bai fita bayyana bayyanan mutane ba ba wai dan manzon Allah mazauraci bane a'a ai manzon Allah ba ta yin wani jarumi a duniya irin sa ba duk kasan nan da muke takawa ba ta taba daukan wani mahaluki da yake da jarumta irin ta annabi Muhammad ba ta bayi ba sallallahu alaihi wasallam amma saboda a koya mana yadda rayuwa take ne sai aka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda manzon Allah ya fita a garin Makka da shi da sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala suka fita a sace suka je suka shiga wani kogo suka yi kwanaki a cikin kogon asma'u yar sayyidina Abubakar ita take lallabawa ta kai musu abinci har lokacin da kafirai suka zo suna neman su ga sunan a cikin kogo sun zo jikin kogon suna ta zagayawa har ma sai na abokan rabi Allah wasu yake cewa yake ce manzan Allah ce da fa za a ce wani zai dan leka karkashin kafafunsa da ya gama a cikin kogon nan amma Allah madaukake ba yi ba ina Allah madaukake yake yake ba da labari idan qul da sahibi la ta'tin inna Allah ma'ana ibu ma fi alghari da yaqul li sahibi la ta'zan illa Allah illa tanfiru fa kan nasarahu Allah in akhrajahu alladhina kafaru thaniyan thayni ibu ma fi alghari kaga Allah madaukakin sarki sai illa tan suru faqad nasarullah in ba ku taimake shi ba ma ai Allah ya taimake shi kuma Allah zai ci gaba da taimakon sa id akhrajahu alladhina kafaru yayin da kafirai suka fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fani yafnain yana biyun yana na biyun cikin mutum wato daga shi sai sai na Abubakar radiyallahu ta'ala in yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحتاج الله معنا يعني إذا سكي تكون قربان نزوبيو إذ يقول لصاحبه يعني إذا يكي وصحابنسا لا تحزن كرك بكيسك إلا الله معنا الله ينا تعالى دمو فأنزل الله سكينته عليه سي الله يستوى كربة لزدوا أنا wato kaga Allah madaukake yana nuna mana irin yadda suka fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita suna buya manzo Allah yana cewa sai na Abu Bakar radiyallahu ta'ala ma zannuka me kake zato ga waɗanda Allah maɗaukakin sarki ne na uku su biyu ne ma ban da ka bis lainin lahun mafalfali kuma me kake zato da waɗanda su biyu ne Allah na uku su ma'ana Allah maɗaukakin na taimakon su to wannan in kana karanta irin waɗannan za ka fahimci irin gudunmuwar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ba wannan addinin wallahi ya fi karfin wasa su fa addinin suna yi ne akan ko su rayu ko su mutu maganar hijiran nan yau da Allah madaukaki in ya kai ka wata rana makka ka tafi a ira irin wannan tsananin zafin daga makka ka shiga mota zuwa madina da irin wannan zafin da mota ne ma amma za ka gane cewa lallai mutanen nan ba karamar ke ba saboda yau a ce da kama za ka kama hanya kilomita 400 da wani abu daga makka zuwa madina ga tsabar rerayi ga zafin rana sahara ce ta Allah fara babu bushiya ba komai ke da tafiya a wannan irin tsananin zafin da ake ba kuma kana cikin tsoro kana fargaba ana neman ka za a kashe ka a haka ba mutanen da suke hijiran nan amma yanzu kai tsara zuba bayan maka daga bauchi zuwa ta duk hankalin ka ya tashi kai ma'aikacin maulidi kuma aka bane duk ka ga mutum ya daga mutane hankali an masa tsara zuba daga nan ba an kai shi tasu ko an kai shi ne yi abu rikici amma ka duba su a nan din nan ana aka haife su da iyayensu da kakanninsu ba su zama ko ina ba amma haka suka tashi suka bar abin da suka mallaka suka bar su, suka bar iyalan, suka bar danginsu suka tafi garin da ba su san komai ba kuma ba su san sana'a da za su yi rayuwa haka waɗannan mutanen suka yi shi yasa harkar hijiran nan idan ana maganar ta wato ka gane cewa ba karamin lamari ba shi yasa ka ga daga cikin abubuwan da ake faɗan girman sa a addinin musulunci akwai maganar hijira saboda abin da ke cikin hijirar da kalubale ne yana da yawa yana da yawa za ka ga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa sai ce faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila rasul saboda daga cikin mafi kiman abin da za a buga misali da shi cikin aiki a kai cikin aikin da mutane suka yi a cikin samun girman Allah hijira dan al'amarin ba karamin wasa bane to shine Allah subhanahu wataala ne yake cewa waɗanda suka yi laifin ba amma daga ba suka yi hijira bayan sun yi laifi kuma suka yi jihadi kuma suka yi haƙuri ko dai waɗanda su aka jarraba suka sha wahala har ma suka yi kalmomin kafirci har suka ba da dukiyarsu da su tsira da ajininsu daga baya kuma suka samu suka yi ita Allah baka fake yana musu albishir da cewa lallai suna cikin gafarar Allah suna cikin jin Allah ko kuma waɗanda su ne suka jarrabu wasu suka fitino suka cutar da su amma daga baya a cikin musulunci ya yi ta zuciya suka dawo su ma suka hijira suka yi suka hijira hali suka yi abu da mara da su mara da sai same su Allah bada kake ta irin wannan abin da suke na bayan ma inda rabbaka min na la ghafurur rahim Allah ya mana gafara yau mata a cikin yawma su Thank you. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce yau ma ya ci kullu nafsin ranar da kowace rai za ta zo jadilu an ha, tana ba da kariya wa kanta wato fa kullu nafsin ma'amilat kowace rai kuma ana cika mata sakamakon ta da ta aikata wahum la kuma su ba za a lazalance su da komai ba ba za a rage ba cikin abin da suka yi ba za kuma a kara musu laifin da basu ba anan Allah madaukaki yayi maganar cewa ranar da rai za ta ba da kanta kariya wasu daga cikin malamai suna cewa wannan maganar tana hade ne da ayar da ta gabata da Allah madaukaki ce inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim bayan wannan jarabawa da ta shi ta eh, mai yawan kamara ne mai yawan dai sai ya yi mata a ce kullu nafsin ranar da kowace rai za ta ba kanta kariya Allah mai gafara ne mai jin mai ranar da kowace rai za ta ba kanta kariya ina ne zama a makarantar a wannan ina magana ce gaba ce wasu malamai ko suna cewa a'a wannan yauman ana mata nassa ne da wani fi'ili da ake kaddarawa maganar wancan ta kare wata sabuwar magana ce wazkur yawma ta'ti kullu nafsin tujadu li anfiha ambaci wato ranar da kowace rai za ta zo tujadilu an nafsiha tana ba da kariya wa kanta a wannan Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa ranar alkiyama idan wannan ranar ta zo kowa shi zai ba wa kansa kariya shi yasa yake kullu nafsin tujadilu an nafsiha an nafsu na farko tana nufin wato gangar jiki da ruhi nafsu ta biyu kuma tana nufin hakikanin wato zatin mutum shi hakikanin mutum akan ce nafsu ana nufin wato shi mutum ko ana nufin zuciyarsa ko ka ce ransa sannan wani lokacin ana cewa nafsu ana nufin hakikanin mutum da shi gaba daya ana nufin cewa kamar kowane mutum zai zo ranar alkiyama yana ba wa kansa kariya haka ake nufi wato kowa zai zo yana ba da kariya wa kansa ranar alkiyama ta fi karfin a ce wani ya zama maka lauya ba zai yi ba ba a ɗaukar lauya a lahira in aka ɗauki lauya a nan ne in ka ɗauke shi akan daidai shi ke nan kuta bakan daidai in ka ɗauke shi akan barna ya je baka kariya akan abin da yake ba daidai ba to ranar alkiyama kai za ta ba kariya shi ba ka kariya wannan wasu da yawa daga cikin malamai suna nuna cewa umumi take yi tana nuna cewa kowa da babba da karami da makusanci da manisanci duk matsayin mutum rana alkiyama duk kaskancinsa rana alkiyama shi za ba kansa kariya ba wanda zai ba ka kariya ba wanda zai ba wani kariya kowa shi zai ba kansa kariya shi yasa ibnu jawzi a cikin littafin sa mai albarka zadul masir da aliman bagai cikin ma'alimin tanzil da wasu daga cikin malamai sun nakalto wata rana Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yana zaune da Ka'ab al-Ahbar sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Ka'ab al-Ahbar wanda malami ne na Yahudawa amma ya mika wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana suna zaune sai sayyidina Umar ya Ka'ab khawifna yadda ya kai Ka'ab muna so ka ba mu wani labari da zai ta mu dangane da lahira domin su mutanen kwarai wani lokacin ana zaune ana tarha ana dariya aka ga an dan shagala sai a ce to wani ya tashi ya tuna mana Allah kuma ya tuna mana alkiyama dan kar mu shagala da yawa to kaga mutanen yanzu ana magana an ka kawo magana muta sai wani ya ce ya za kuma ana magana ana zaman lafiya ka kawo magana muta ko ya ana zaune lafiya wa za kawo magana wai maganan kabari ya ce wai ya za a maganan kabari wani ya tashi ya wace a masallaci jama'a ya kamata gaskiya bai kamata irin wannan masallaci kan kame mai hada ba zauna babu da makara wani ce kai ka jira Allah ana na lafiya wai kawo maganar makara to mutanen kwarai in sun ga sun da sun dade suna ta maganganun duniya ko ana neman duniya ko ana maganar duniya sai a ce to a cina lahira kuma domin yana daga cikin abin da zai sa mutane su koma take yin su mutane su nutsu to sai ce tashi ka tunatar da mu Allah tsoratar da mu lahira faƙala kabul ahbari sun yi ce inna li jahannama zaqratun ma yabqa malakun muƙarrabin wala biyun mursalun illa waqa jafin ala Ya ce jahannama tana da wani kuji wani kuka da kuruwa da take da shi idan kai wannan kukan babu wani mala'ika makusanci ga Allah ko wani annabi manzo face sai ya fadi akan gwiwoyinsa hatta inna ibrahima la yudni bil kullati hatta annabin Allah annabi Ibrahim alayhi salam zai kusato da irin kusatowarsa da yake da shi da irin soyayyar da Allah madaukake yake masa zai ce ya rabbi ana khaliluka Ibrahim yace ni ni ne annabin ka Ibrahim masoyinka nan annabi Ibrahim alayhi salam zai ce la as'aluka illa da yace ba wanda yake tambayanka yau ba na maganar kowa yau sai maganar kaina annabi ibrahim da faɗi haka ya ce bana ba ruwa na da kowa yau ta kaina nake yi ma karantawa to tana cikin littafin Allah sai ya karanta wannan aya yau mata a ake kullu nafsin tudajilu an nafsiha kowace rai kaga an ce kowace rai annabi Ibrahim bai shiga ciki ba ya shiga ciki wato a cikin alkiyama akwai matakai-matakai akwai wurin da annabawa ba za su magana kowa bace kansu akwai kuma wurin da za a basu dama har suna neman ceton wasu matsayi matsayi akwai wurin da hatta annabawa ba abin da suke iya yi sai addu'a haka ya rokin hadifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wani fi manzan Allah ce, wa kalabun rusul yawma irin? Allahumma sallim sallim maganar manzannin Allah ma a wannan lokacin za su addu'a da shi Allah kuma idan an lokacin da za a ketare sarari annabi ya ce hatta annabawan Allah sai dai su yi ta addu'a wa bayi suna Allah sai ratar da su sai ratar da su sai ratar da su ba ta tafi to akwai lokacin da ko irin wannan nan ba zai yi ba kowa ta kansa yake yau mata ce kullu nafsin to jajilu an nafsiha Allah madaukake sarki yace ranar da kowace rai za ta zo tana ba kanta kariya wa tuwaffa kullu na ma amilat kowace rai za a saka mata da abin da ta aikata wa hum la yuzlamuna kuma su ba za a zalunce su ba wannan ayar tana daga cin ayar da take nuna wato ya kamata kowa ya shiga taitayin ba abin da zai saka ji rago ba alkiyama wallahi sai imanin ka da aiki na gari kada kai tsammanin cewa wani zai tsallakar da kai a'a ka kawai ka nemi yardar Allah subhanahu wataala duk wata gudunmawar wani da zaka samu na ceto tana zuwa ne bayan ka da aikinka duk yadda ba yi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama rabi'a ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama mai hidima ne wa annabi kullum yana hidima wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace na dauko ruwa na kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sai mun tayi yace sal ruwa abin da kake so ruwa maka duk abin da kake so a roƙa maka yace as'aluka murafaqataka fil janna yace abin da nake roƙonka ya ma'aikin Allah ina so ka niga ka a cikin haka ne ba shi ne ya niga ka abin da yake ke manzon Allah ya awa ghairu zalika yace duk ko dai ka roki wani abu daban wannan fa yana da girma a ce ga niga ka abu babba ne rabi'a yace ni dai abin da nake so kenan abinda nake so kawai gari ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud manzon Allah ya ce to abinda nake so in har kana son wannan to ka taimaka min wa ka taimaka ka taimaka min wa kanka ta hanyar yawan sallah kai ta yawan sallah ma'ana kai ta aikin alkhairi kenan manzon Allah ya gudu wata ibada ne mafi girman ibadar da ake daga gabobi ita ce sallah sai annabi ya ce to ka taimaka min da yawan ibada wannan yake nuna in za ka samu wannan tallafin ba in za ka samu ceto duk wani tagomashi da za ka samu ba yana zuwa ne bayan imaninka da ake kada gari amma in babu imani babu aiki na gari wallahi ba wanda ya taimaka komai wannan shine sirrin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shelanta wa duniya kowa ya ci ya shelanta wa danginsa da jininsa da tsatsansa duk manzon Allah yace ya bani ya bani hashim ya ku dangi na na bani hashim saluni min mali ma shi ma to in kuna son wani abu da dukiya ta a duniya ku roƙa in ba ku da shi la an ankum min Allah shay'a amma wannan da Qur'ani da kusacinta har da ya zo kan tsazon suna na Fatima yace ya Fatima mata binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ke yar Fatima yar Annabi Muhammad salimi mimma ne ma shigiti ki roƙe ni kuɗi na ki roƙe ni dukiyata in kina so duk abin da kike so na dukiyata tambaya in baki amma la ubuni anki min Allah shay'an bazan fakiya tsare ki daga alamar Allah ba jama'a wanda ya san wannan dalilai na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama yanzu zai yadda a ce wai ya bar ibada ya bar neman kusaci zuwa ga Allah madaukakin sarki ya je ya dauki wata drama a ce masa wai ba komai ya ketare ba wata matsala za a jefa shi a jiyo mabari ga ya tsallake zai ta da wannan wallahi kar wani ya rai ka kawai ka nemi yantar Allah ka yi imani ka aiki da gari in ma ce san zai zo to zai zo ne bayan imanin ka da aiki da gari amma yau akwai wadanda aka yaudare su har sallah suna bari sallah musulmi ne shi amma ya bar sallah yana ganin yana da wani abu saboda wani waliyi da ya rike gam gam yana ganin rukun waliyi nan ya fi sallah baya azumi saboda rukun waliyi nan yana ganin ya wannan adam duk abin da yake yana da rukun wancan waliyi da ya fi masa wallahi yadda waliyin ne Allah ya kara masa wadataka amma ka sani cewa ba zai iya maka komai ba sai bayan kana da imani da ake nufi amma babu wani waliyin da zai iya ceton ka matuƙa kabar sallah kabar sallah kai baka ce sallar ba wajibi bane akan ka ina ai ranar shi ma ta kansa yake yau mata ce kullu To tujadilu an nafsiha kowa wallahi ta kansa yake Allah ka tsare mana imanin wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun Allah ce ba za a zalunci kowa ba an kawo wannan siga ta bina'un lima lam yusamma fa'ilu wato ba a ambaci fa'ilu ba ba a ce wala yuzlimu wala yuzlimukum rabbukum ba a ce ubangiji ku ba zai zalunce ku ba wa hum la yuzlam ba za a zalunce su ba ba wani wanda yake zalunci ka shi da ma Allah ba ya zalunci amma rabbuka bai zalla da zalunci to kuma babu wani kuma wanda zai iya zaluntar ka ba wani wanda zai dauko zunuban sai gara maka haka kawai dan ya fi ka wayo ko ya fi ka dabara ya dauko zunubanka ya zo ya lafta maka ba zai yi ba ko ya kwashi ladansa ladanka ya ba wa kansa haka kawai a'a in ka ga an kwashi ladanka an ba wani to shi ka zalunta a lahira za a biyan kwashi in ka ga an dauki zunubin wani an jibga maka to wani ka zalunta a duniya kuma na ka ya da aka gama biyan ka biyan mutane ba shi lanar kai ya kare da sauran bashi to sai a ranka daukar mutane ana lafta maka amma babu wanda zai zalunci ranar tashi alkiyama na يأتيها من Allah madaukakin sarki yace wa daraba Allahu mathalan kuma Allah madaukaki ya buga misali qaryatan wata alqaryace kanat aminatan ta kasance amintacciya mutma'innatan tana cikin nutsuwa ya ji harizquha arzikin yana zuwa mata ragadan da yalwa min kulli makanin ta kowane wuri fa kafarat bi an'amillah amma wannan alƙaryar sai ta kafirce wa ni'imomin Allah fa azaqa Allahu libasal ju'i sai Allah ya dandana mata tufafin yunwa wal khawfi da kuma tufafin tsoro bima kanu yasna'un saboda abin da suka kasance suna aikatawa anan Allah madaukakin amma ta gode wa Allah ba shi ko duk lokacin da Allah madauki maka nima in kai masa godiya sai ya kara maka wata nima amma in ka butulce ka ji gode masa to alaba yake maka wannan al'umma wannan alkarya abin da ya same cikin kenan Allah madaukaki ya mata arziki mai yawan gaske amma kash sai ta kafirce cewa Allah subhanahu wataala bata gode wa Allah madaukaki akan wannan nimar ba wata alƙarya ce wannan alƙarya malamai suna magana guda uku biyu zuwa uku magana ta farko an waito daga Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yadda da tsakata wanda kuma ita ce mafi yawan malamai malaman da ya saboda dalilai da suke nuna kamanceceniya mai yawa tsakanin abin da aka jarrabu wannan al'umma da kuma al'ummar mutanen makka irin abin da aka jarrabe su magana ta biyu alhassan basari ya ce wata alkarya ce a wasu allahu ala ahliha wanda allah madaukaki yalwata wa mutanen alkaryar hatta kanu ya sanjuna bil saboda tsabar wadata har tsarki ma suke yi da biredi ko masa alkhubzu shine duk wani gari da aka koya shi da mai ko aka gasa shi ana ce da shi khubzu to har sai zama na cewa ko kace da masa ko kace da biredi ko wata dai abu ne wani abin nan wani gari da aka soya shi ko aka aka soya shi to har ya zama na cewa saboda labar wadata da abinci mai daraja suke dauka suna yin tsarki idan sun yi idan sun yi ko bayan gida saboda wadatar da suke da shi Baba Afallahu Allahu alaihim sai Allah madaukaki ya wato aiko musu wata mummunar yunwa inda wadata suke suke amma ba su gode wa Allah ba suke mutunci sai Allah madaukaki ya kawo musu yunwa sannan an ruwaito daga Hafsa matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tace wannan alƙaryar ita ce Madina tace Madina ce to waɗannan maganganu guda uku su ne galibin maganganun malamai suke tafiya kai magana ta biyu daga Al-Hasan Al-Basri a babu wani dalili da yake nuna wato wata alƙar wata irin alƙarya ce wannan alƙarya ko akari daga ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani akari ne yake nuna haka in ban da wannan magana da malamai suke nakaltuwa ta al-Hasan al-Basri sannan kuma ba ta alƙaryar na ina take ba kawai dai ya ce wata alƙarya ne maganar Hafsa radiyallahu anha tace Madina ne wato nana Hafsa Allah ya kara mata yadda ba wai tana nufin cewa wannan alƙaryar da Allah ya ambata a cin alƙur'ani ita ce haƙiƙani ake nufi da Madina ba a'a ita tana kusance ne tana misali ne ma'ana kamanceceniya ne tsakanin abin da ya faru a Madina da kuma abin da ya faru a Makka saboda lokacin da a fitinar sayyidina Uthman kashe sayyidina Uthman radiyallahu anhu aka masa tawaye ta taso a lokacin ne Hafsa radiyallahu anha ta hadu da wasu mutane matafiya take tambayansu sun fito daga madina take cewa yaya sayyidina usman yake ciki sai aka ce mata ai an kashe shi lokacin da aka gaya mata cewa an kashe shi faƙalar na na hafsa sai ta ce wallazi nafsi ke. na rantse da wanda raina ke hannunsa annaha ya yace lalle wannan ita ce alƙaryar da aka bada labari to abinda nana hamsa take nufi anan shine wato kamar yadda Allah madaukake ba da labarin wannan alƙarya suna cikin ni'imar Allah madaukakin sarki da abinci da zaman lafiya da arziki amma suka jawo kansu bala'i in ta ce wato kamar yadda wancan alkariyar ya yi ba haka mutanen madina suka yi da ta kashe sai na usmanu rabbi allahu ta'ala allah malaka ya musu arziki tun lokacin manzon allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin aminci suna zaman lafiya haka lokacin kalifancin na abubakar haka lokacin na umar rabbi allahu ta'ala amma haka kawai suka jangwalo fitina wa kansu har aka zo ya zama sababin mutuwar sayyidina usmanu radiyallahu ta'ala fitinar da ta faru tsakanin al'ummar da har yau ba a daina ganin gurbin wannan fitinar ba to tana nufin cewa wato an yi butulci wa Allah madaukakin sarki ana cikin nema da kwanciyar hankali amma an tawo fitina har an zo an kashe sayyidina Uthman khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da uku dan haka zai zama maganar nan ta farko cewa Makka ita ake nufi da daraballahu masalan qaryatan wato alqaryar Makka ake nufi a daga cikin abin da ke nuna haka fadin Allah madaukakin sarki da yake kanat aminatan mutma'innatan alqaryar tana cikin aminci kuma tana cikin nutsuwa wannan kuma Allah madaukakin sarki ya sufanta garin Makka da wannan abu gari ne da yake da aminci gari ne da yake da zaman lafiya a wancan lokaci amma su ma suka yi mutunci wa Allah suka kafircewa sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi suka fada cikin jarraba Allah madaukakin sarki ya ba mu labari أولم يروا kaga Allah madaukakin sarki ce awalam yarau anna haraman aminan shin su gani ne ba sa gani ne an na ji an na haraman aminan mu ne muka sanya harami amintacce mun sanya aminci a cikin haramin maka aminci yana cikin garin wa yi takhaffafan nasu min haulihi gashi dai a gefen makka ana ta cakulan ana ta cakuman mutane ana farautan mutane ana kashe mutane amma su mutanen cikin makka suna zaune lafiya kowa ya yarda cewa garin makka gari ne ba aminci ba a kawowa wato hari a cikin garin saboda Allah madaukaki ya zo da su lafiya

يجمع إليه ثمرات كل شيء فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي kaga waɗannan ayoyi dukansu suna nuna cewa Allah madaukakin sarki ya sanya garin Makka amintacce kamar yadda yace wannan alƙaryar qaryatan aminatan mutma'innatan da haka yake nuna cewa garin Makka ake nufi Allah madaukakin sarki ya sa garin Makka gari ne da ake zaman lafiya awalam awalam numakkil lakum haraman aminan shin ba mu ba su dama bane a cikin haramin nan amintacce tujuba ko yujuba ilayhi samaratu kulli shay'in wanda dukkan kayan marmari daga ko'ina a duniya ake ɗebowa a kawo musu kuma a zama da wake sanya garin duk wanda ya shiga yana cikin aminci wa man dakhalahu kana aminan haka nan wa inda annal baita masabatan lillahi wa amnan mun sanya wannan gari muka sanya wannan daki na Allah shine a dakin Kaaba mun sanya shi masabatan lillahi wato abinda mutane suke son kokkomawa wa amnan kuma ka sanya shi wuri mai aminci duk waɗannan suna nuna cewa garin maka yana zaman lafiya yana cikin aminci to ne Allah madaukake ke bayani anan wa daraba Allah masalan qaryatan amiratan mutma'innatan haka kuma da ce a harizquha min kulli makani shine cikon waccan ayar da Allah madaukakin sarki ce a walam wakillam haraman aminan yujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna arziki ko ina zuwa ake duk abin da kake so na kayan marmari gashi ne mafi yawan kasar sahara ce amma duk abin da kake so na kayan marmari zaka je ka samu a can Ga shi babu a kasar babu amma ko ina suna diba su kai musu addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam ne da ya masu rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin من ذريتي بما في

na zaunar da zurriyata na zaunar da su a wani wuri wanda yake wato wuri ne da babu tsoro babu ciyawa wajin ghairi bi zarfi inda bai cika muharram a wajen ɗakin ka bai alfarma rabbana li yuqimu salla ya Allah na aje shi ne zai da sallah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhi ka sanya zukatan mutane suna karkata zuwa gare su kowa ka je yana so ya je bana amma baɗin ma ka je yana so ya je ji wata shekara ma yana so ya ce duk shekara in mutum ya samu dama sai ka cewa sa ya haka Allah bada kuke sanya garin Makka ya sanya sansa a cikin mutane sai ya ce warzuquhum min as-samarati ka arzuta su da kayan marmari duk da cewa gashi wurin wuri ne da yake sahara ne amma Allah madaukaki ya sanya wannan kayan marmarin ko ina yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in kawowa ake daga ko'ina da ko'ina shi ne anan Allah ya ce ya ce harisuwa ragadan min kulle makani arzikinta yana zuwa mata aikin wace daga kowace ruwa duniya a makashi ba kafa da alhamdulillah sai ce ta kafa ce wani mumin da Allah bada kuke musu to haka kuma ta an maka sai da aka kai na Allah bada kuke musu Allah ya yi kuma Allah ya sallallahu alaihi wa sallam to shine Allah ya musu mummunan sakamako fa azaqa Allahu libas al-ju'i wal khawf Allah madaukake dandana musu tufafin yunwa wal khawf suka shiga cikin tsoro da suna cikin aminci liyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'i Allah madaukake ya ciyar da su da suna cikin yunwa amma Allah ya musu wadata wa amanahum min khawfin ya amintar da su daga dukkan wani tsoro ba wanda zai zo maka ya kawo yaki ba haka suke zaune amma sai suka kafirce wani imamin da Allah madaukake musu ya aiko musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka karyata shi wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa mutanen Makka addu'a a wannan lokaci waɗanda suka kafirce wa Allah yayi musu addu'a yana Allahumma masjid wa fa'ataka ala mudhari Allah ka sanya tsananin kamunka akan mudar kabilar mudar da suka kauce wa Allah subhanahu wataala hasi alhasi waje alaihim sinin Allah ka sanya ka sanya musu fari ka sini Yusuf kamar irin shekaru wato farin da aka yi a lokacin Annabi Yusuf alaihi salam kuma aka ya same da su cikin shi ba za ka samu ba su tsore sai shiga cikin yunwa saboda halin da suka samu kansu a ciki har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wato ƙarfin ya da wasu abin da ya bala'in yunwa yunwa ta kai inda ta kai bayan da suna cikin wadata har suka koma suna roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manya-manyan su suna cewa to ai wannan abin da muka yi ai mu ne muka yi akwai yara ƙanana akwai mata su bai shafe su ba yaya za ka dauki laifin suka ka dora wasu suka koma suna roƙa cewa a gyale su a rinka shigo musu da abinci har aka daga musu kafa to wannan yana daga cikin hukumar da Allah madaukake ya musu saboda halin da suka samu kansu a ciki har suka koma suna cin mushi suna cin abin nan konannin kasusuwa kashin da aka kone aka kona shi da sai a dauka ana ci saboda tsabar yunwa da bala'i da suke ciki saboda addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu mummuna saboda cutar da addinin Allah suka kai da hana shi wato tarewa mutane zuwa ga a shiga addinin Allah tabaraka wa ta'ala ina Allah ya ce fa zaka Allahu libasul zu'i wal khawf suka shiga cikin tsoro yadda kowane lokaci a firgita suke saboda suna ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai aiko musu da barade sannan waɗanda suke neman mutuwa ina take ko yaushe a cikin doron su duk inda za su ka suna doron ka sadar da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda sun san irin laifukan da suka yi da irin laifukan da suka yi sai addinin musulunci sai su cuta musulmai kowane lokaci kuma yanzu gashi musulmai sun yi karfi sai zama koyaushe a razana suke duk inda suka yi tafiya fadauci suna tunanin karfi karon karfi karon batta da sahabban manzon Allah da suka shiga din nan wanda suka kora waɗanda suka yi musu bulala wanda suka yi musu duka din nan kar su hadu da su kaga wannan shine jarraba da suka fada ciki saboda halin da suka samu kansu fa azaqa Allah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un saboda abin da suka kasance suna aikatawa a farkon ayar Allah madaukaki ya ce wa daraba Allahu matsalan qaryatan alqarya ce amma aka ce sai bi makano yasnauna dan ka gane cewa ba da wai alqarya ba ake magana ba ana magana da mutanen alqarya ne yasa yasnauna kaga damirul jam'i ne jam'u muzakkar salim wanda ba a yi sa sai waɗanda suke masu hankali to kenan yana nuna cewa duk wannan magana da ake ba hoyi da ginin da ake yi ba karka yi tsammanin da alƙaryar ginin ake yi a'a ana magana da mutanen da alƙaryar dan haka shi yasa a farko an ce alƙarya amma sai Allah ya ciki ayar da bima kanu yasnauna saboda abin da suka kasance suna aikatawa da kafirce wani wajen Allah tabaraka ta'ala to ya kamata musulmai kenan kowane lokaci su rinka daukar gizana da irin wannan abin. kun gana na Hafsa Allah ya duk lokacin da mutane suka fada cikin butulcewa Allah madaukakin sarki to fa suna gab da ta hadar kushin Allah madaukakin sarki dukkan ni'imar da Allah madaukakin ya rage ta dan adam shi ya kamata ya zo mai godiya wa Allah madaukakin sarki wani lokacin nakan rasa al'ummar mu nakan kasa gane ta wace irin al'umma ce duk inda kake calculation din al'ummar mu to sai ka samu ba nan take ba dan kwanan nan bai dade ba muna ta ihu saboda wahala da muka shiga na tsadar rayuwa kayan abinci ya yi da mana ka rasa yadda za ka yi ka sai abinci muna ta kuka ana ta za ka ya sa barka ce koya ne ne mai tun da za a san sauki aiko to sai kuma aka juya sai na ga rubuce rubucen mu yawanci yan arewa kuma sai ana cewa wai yan arewa mu daina murna da wato karyewar farashin abincin nan an karya farashin abinci ne don a karya mu ta ce ha to ya ne ne za a yi abinci da da ya yi darajar ba a ce za a ɗora mu ba inda in yi arha karya mu ne in yi daraja kuma ɗora mu to lokacin da abin kayan abinci ya yi tsada ana lokacin ya kamata a yi musu da a ce masha Allah abinci ya yi tsada za mu ɗora ko ba haka ba ne in dai karyewar abincin karyewar mu ne to darajar abincin darajar mu ne kenan to lokacin da abincin ya yi daraja sai a ce ana san barka amma ya yi tsada an yi tofin alasi ne ya yi araha an yi tofin alasi ne to wai ya ake so a yi ne kam an yi babu butulci a cikin wannan abu babu butulci a cikin kuwa in akwai butulci kuwa to ba za a zauna lafiya ba dan masu butulci kun ga irin sakamakon da Allah madaukake musu dan haka masu analysis ku mana ku mana ku mana bincike na gaskiya wai tsadar abincin shehu alheri ko arhasani dan mu san cewa a ina ne zamu godiya wa wanda suka kokari dan yanzu an rudar da mu ne yayi tsada an ce ba haka ake so ba yayi arha an ce ba haka ake so ba to na kasa gane me yake so abin da muka bada daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah mu dauki ya mana sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh